Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Gungun kungiyoyin kafafen yada labarai na gwamnati guda hudu ya ajiye takardar yajin aiki a mako mai zuwa kungiyoyin na bukatar daga cikin bukatun nasu kara kudaden da ake kebewa jaridun gwamnati akwai mu da karin bayani. makon matan afirka masu sarrafe-sarrafe da aka bude a yamai a ranar lahadi na ci gaba a jiya an shirya taro kan salon kasuwanci za ku ji wata matar da ke da masana'anta a cikin kuma shirinmu na musamman za mu kawo muku batun muhimmancin nauyin da ya rataya wajen tafiyar da harkokin jagoranci a ƙaramar hukumar karkara ta safo ta madala yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a gungun ƙungiyoyin ma'aikatan kafin yaɗa labarai na gwamnati guda hudu na sun ajiye takardun yajin aiki na kwanaki biyu daga ranar 29 zuwa 30 ga watan Nuwamba. Ko ke dalilin wannan yajin aiki ƙarin haske tare da Isufu Sumaila sakatare jarin na ƙungiyar ma'aikatan jarida ta ƙasa a cikin rahoton Asmani Shina. gidajen radio da television da jirgin na gwamnati suna cikin wani hali sai wanda a cikin su san shi saboda akwai talahin da gwamnati ba su shekara duka talahin ne ya kai shekara goma shekara dole rage ake yi yanzu a misali over ten da aka sani a shekara dubu biyu da goma talahin da aka bata miliyar ɗaya da shekara ɗari biyu ake bata amma abin ne yanzu ya komo shekara bana abin da muka ji cikin birje mai hituwa na dubu biyu da ashirin da uku miliyon ɗari hudu aka aje ma over ten da aka ce ma rtn yanzu jarida ba labaru kawai bane akwai shirye shirye kuma shirye shirye sun labaru tsada tunan zaka ta dauko wani manomi da a cikin daji sai ka da mota sai ka da kayan aiki da aka kirko wannan matalahin da ake ba mutane da ayi wannan aikin nan amma ya zama to babu wannan hali abin da muke sa a tele yanzu ko a radio zaka gani tsohon waƙoƙi ne na shekaru ashirin baya ana ci a sake ma tele huska bai a sake ma tele huska babu kuɗi ma zauren francis fano na kungiyar alternative espacito da ke nan ya ya karbi wani zaman taro bisa taken kafafen yada labaru da demokradiyya karfi da rauni kafofin labaru a cikin yanayin demokradiyya a Nijar. Gaban mahalta taron masu tayar da lacocin su uku sun yi tsokaci kan matsalar kafofin yada labarai a halin yanzu a Nijar. Mama Omar Faruk kwararren a fannin sadarwa. Idan ka kasance ɗan jarida ne kai a cikin wani gidan radiyo, ka sa abin da ake jira da kai labari sahihi, yaya abin ya kasance, ina ya kasance kuma yaushe aka yi shi. Sannan a ɓangaren talabijin za a so ganin faifan bidiyo abin da ya faru a zahiri, shine ake bukata a gani. Sannan idan kana aiki a mujallar jarida ce mai fitowa sati zuwa sati, menene za ka iya rubutawa da tuni talabijin sun yada shi a lokacin lokacin da abin ya faru kenan kaga sai dai ka faɗi abin da dama an riga an faɗe shi wanda ke nuna cewa duk abin da zaka rubuta zai kasancewa ne ka zazzafa shi abin da tuni jama'a sun san shi Ƙawancen M. sosando da ke kunshe da ƙungiyar fararen hula da dama ya fitar da wata sanarwa a yau da safen nan. kawancen ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi wa shugaban nasa. Sanusi Muhammad shugaban rikon kwarya na kawancen MS Wasandu ya hira da Ali Tajisir Ahmed. Kwamitin gudanarwa na kungiyar MS Wasandu mutunci burkina tare suna sanar da al'umma ƙasa da na duniya biyo bayan yada labaru na ƙarshe akan aikin bincike da kungiyar ta yi bisa fage bisa abin da ya faru a tamu da labarai da aka yi ta yadawa da suka saba wa juna wanda har gwamnati ta yanke shawarar shigar da karar kungiyar m sassunde dangance da shaidar da kungiyar m sassunde ta yada a ranar 9 ga watan nuwamba ta hanyar kafar sadarwa ta facebook don haka ƙungiyarmu ta yi watsi da wannan ƙazafi da aka yi mana da kuma farfaganda yada labarai da basu da tushe de Daga ranar 20 zuwa 25 ga watan Nuwamba a nan birnin Yamai da ke karɓar babban taro mata Afirka masu sarfe-sarfe. Albarkacin wannan haɗuwa taruka da tarukan ƙara juna suni na gudana zuwa ga mata masu sarrafa kayayyaki. Hawa Usman Abikiya ake mu hiranta da Amadan Hadiza Kubra wata mai kamfani. Wannan taron tattaunawa an yi shi ne cikin gudanar da satin masana'antu na Afirka. Kenan cikin wannan satin an tanadar da ayyuka da dama da a ciki akwai taron koli na mata masu sarrafe-sarrafe na Afirka da ya kumshi baje koli, sayar da kayayyaki na Afirka, akwai tagukan tattaunawa kuma ana ba da horo Kunga anan ba da horo ne ake yi an yi tagukan tattaunawa da yawa a jiya yau da gobe har zuwa 25 ga wannan watan amma taron tattaunawa na yau dai ana magana ne kawai saman tallata kaya yaya zaka gabatar da kayayyakinka yaya zaka jayo hankalin customers ta hanyar kwalin kayan kafin ma a ɗanɗana abin da ke ciki. Kwalin ne ya kamata ya shawo hankali tare da dukkanin bayanan da ya kamata a sani saman kayan kafin ma kwastomas ya ɗanɗana. likitar karamar hukumar ingoti yankin difa na fuskantar karancin ma'aikata kamar ungozumai da likitoci a cewar shugaban likitar dr jibo muhammad usman ya yi kira da a daidaita matsalar ta hanyar samar da jami'an kyan lafiya da suka dace a cikin rahoton gidi abdurrahman mu wajen doktor mu biyu ne amma matsalolin inda suka fara kamar sauran ajan kamar sage farm and frime da sauransu gaskiya muna da karancin ajan sosai ma kuka diba mu nan yawancin likitocin da suke aiki nan ga yawancin benevol da yan kwantara particular ma yan kwantara kin na yanzu duka yawancin duka matan sojina ne daga an yi affectan mazan nasu tahiya suke yi kenan karancin da ya kara karuwa yake yi wannan matsala akwai ta yanzu sage farm ma yanzu duka department biyu gari mu mun san yanzu lokacin sanyi sanyi ne lokacin sanyi kuma an samu matsala na yara a shirtu harkar tari da mura da wa'ansu ciwo da suka shayi respiration amma yanzu ma ana samu kamar wani fali matsalar jini duka wannan ana samu su guda guda likitan namu muna samu kamar mutum talatin haka wanda suke zawa yanzu dai in ba ta da likita babba wadda za a iya abubuwa duka wanda ya kamata don a bincika lahiyar al'umma An kawo ƙarshen dandalin zaman lafiya da ƙungiyar sarakunan gargajiya ta yankin Difa ta shirya a ranar Litinin da ta gabata. ta da tallafin kungiyar pagod sarakuna 29 na garuruwa da shugabannin kabilun laraba fulani da tubawa suka halarci taron umaru bukari wazirin kabilar fulanin amburam ali a minisirwa a cikin rahoton mani musa kai da aka ma barna lallai akwai ciwo amma ka ɗauki haƙuri ka je ka nemi mai garinka ka nemi mai garinka sai ka zo wajen da suka yi ɓanna mai dabba gashi nan ga ɓanna da kai babu faɗa ba komai in an yi haka sai a sulhunta tsakani eh, mai gona shi ma zai nemi hakin shi amma kai ma mai dabba sai ka nemi dan sulhu dan rage maka abun da aka tambaya tana wani abun da za a tambaye ka yafi karfin ka kenan abun da kuka yi sulhu tsakaninku a gaban mai gari shine ya kamata a bi Karɓar halahu da haraji na kasancewa wani babban ƙalubale ga shugabannin ofisoshin magajin gari na Nijar domin kaucewa wannan matsala da kyautata karɓar hakkin ƙasa. Magajin garin da ƙwaro yankin Maraɗi ya shirya taruka guda biyu tare da hakiman ƙauyuka. Dauda Muhammad magajin garin da ƙwaro a cikin rahoton Adamu Umaru. mun yi taro biyu mun yi guda a nan da kwarwo mun yi guda a tula. waɗanda a yankin intula duk can mun ka haɗa su tare da sarki waɗanda an nan da kwaro nan mun ka haɗa su tare da sarki kuma mun haɗa musu kowa an bashi abin da ake ce ma biletan na imposable ɗin shi kowa ya san nawa na ya kamata a ce ya gama kenan bayan wannan mu yanzu wata guda sannan muka tura 'yan amsar lanhu mun ce in kuka zo ga gari kuma wanda bai da libire ga libire a cika mai ko ko wanda ya hita daga libere baban shi ya koma na shi na kan shi ka so to a cika mai kenan dangance da haka kiran da muke yi shine masu garuruwa masu angoyi duk a ba da haɗin kai lanhon nan hwa shi ne wani abu ko masu hannu da fini ka son su dawa mana sai sun ce mana mi kun ka tanada ku shi ko wannan tanadin duk duka cikin harkar tax tax ne kuma lanhon shi na cikin tax kenan muna kira ga masu garuruwa su ba da haɗin kai bakin gwalgwado kira na muke gare su su ba da tasu gudunmuwa yadda al'umma za su biya lanho don saboda a yi aikin a zo a gani a cikin da'ira Tankaɗe da rairaye a yankin maraɗi na kokowar gargajiya cikin tsarin shirye-shiryen gasar cin takobi a watan Disamba mai zuwa a Difa sun kammala a ranar Lahadi a Tesawa. An fi da 'yan kokowar da za su wakiltar yankin maraɗi Murtala sai shugaban kokowar gargajiya reshen a cikin rahoton sai Sanke. to ko kokowa an yi ta lahiya an kare lami lafiya departama da takwas wadda jihar mara ta kunsa kowata departama mutum goma take kawowa cikin mutum tamanin da aka zo da aka yi kowata departama ta gama da kowata departama cikin mutum tamanin mutum hudu ne wanda suka yi kasa ba sai akwai mutum daya na sediyawo shi ma bai hadu ba alhamdulillah masaukin baki kowace jiha an samu inda aka sauke su kuma an musu masauki mai kyau alhamdulillah kuma mutane sun ba da goyon baya wannan abu aka yi shi lafiya aka yi lafiya Dan wasan Jidon Nijar Abdulaziz Jibo ya zama gwarzon Afirka na Jido bangaren matasa ya lashe lambar zinariya ta 'yan ƙasa masu nauyin kilo 55 a yayin kwamfalar ƙarshe da ta gudana a yawon na ƙasar Kamaru a ranar Juma'a 18 ga watan Nuwamba. Ƙasashe shida ne suka halarci ƙarshen kwamfalar fena ta wannan gasa. tusa rahoton da ya rage mana nauyi da ya rata domin mulki na gari wajibi ne na kula da ayyukan al'umma amma aiki ne mai matukar wahala sosai abinda ya fito daga bakin shugaban kungiyar kananan hukumar maradi kuma magajin garin karamar hukumar karkara ta safo jihar madarunfa saidu sani na amfani da hanyoyi uku domin isar da bayanai ga al'umma a cikin hirarsa da muhammadu mamman An ma yi maganar aiwatawar kuma yana ma kan zayyanawar kundin mulki na cewar a baiwa al'umma bayani wa'anda su ne muke wakilta kuma muna gudanar da aikin a gani na abu ne wanda yake wajibi kuma na tilas ne. Wani nauyi ne ya rataya a gare ku? Don mafason personnel. A fannin kulawa gani kan kai na. gudanar da aiki ne mai tsananin mahimmanci yana da wuya ya waje ba a san da haka saboda yana buƙatar samun lokaci kayan aiki domin magantawa gaban al'umma sai an je wajen su an kuma tattaro su kuma sai an ba da amsa ga tambayoyinsu ana ma iya wani lokacin farma mutum ta kalamomin baki saboda cikin tafarkin dimokara. demokradiyya ake da kuma faɗar albarkacin baki ta haka ne kuma muke yin aikin a ƙarshe a duk lokacin da muka gudanar da wannan aiki sai ka ga kana jin gamsuwa da kuma samun nishain ƙoƙarta kawo gyara ga jagorancinmu Ya kuke isar da bayanai zuwa ga al'umma? Ina yin sa bisa matsayi uku. Akwai aji na fuskar kwamitin inda muke wa kwamitin raskwana kuma su mashawartan su ne turbar tuntuɓa ta fuskar shimfiɗar garuruwan kenan za su iya ba da amsar tambayoyi fa'intar da sauran jama'a. Akwai aji na fuskar masu garuruwa. Ina saduwa kai a kai da dukkan masu garuruwa da na zanguna malamai don in ba su raskunar bayanan sannan akwai babban ajin mafi fa'ida wanda shine zuwa ganawa da al'ummomin ta hanyar tattara su gari zuwa gari don muna da ratayar yauni na zuwa wajen su don mu ba su bayani dangance da ayyuka kasayin kuɗi mu ji abin da za su faɗa kuma mu saurare su yaya suke yaba irin salon gudanar da aikin naku? Lalle suna yabawa sosai, sai dai ina ƙara jaddada muku cewar ba aiki ba ne mai sauƙi, saboda suna jira fa mu, suna fake su ga hamzar mu don ko akwai batutuwa masu sarƙarƙiyar tauri, to amma hakan yana ba mu damar yin aikin da zai karyar da lagon jita-jita. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sasha Hausa daga nan studio Kalangu. Barin haɗa ku yanzu da karima Hasumi Guruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci. A huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.